nan nasa su yi dintintini su kuma fahimce su wa zammal gafila an zalika ala zargi wanda yake gafala da baya tsayawa ya dubi waɗannan ayoyi har ya ɗau izina daga tare da su sai ci al-thalith al-fikratu ala'ihi wa ihsanihi wa in'amihi ala khalqihi bi asnafin ni'am tunani cikin ni'imomin Allah da ihsaninsa da ni'imominsa da yi wa halittarsa iri-iri da yalwar rahamarsa da gafararsa da haƙurinsa mutum ya duba ya ga irin ni'imomin da Allah subhanahu wata'ala ya yi masa ya yi wa ɗan adam ya yi wa duniya su kaɗai sun isa shi ya so Allah subhanahu wata'ala ya kirmama Allah subhanahu wata'ala ya bi dokokinsa ya ce wa hadhihi al-anwa'u thalatha tastakhriju min al-qalbi ma'rifata Allah wa mahabbatahu wa khawfahu wa hu ce waɗannan nau'uka guda uku tunani cikin ayoyin Allah da ya saukar alkur'ani tunani cikin ayoyin Allah na halitta da kuma tunani cikin ni'imomin Allah ya ce waɗannan abubuwa guda uku idan mutum yana tunani a cikinsu to tastakhriju min alqalbi ma'rifat Allah suna fito da wato sanin Allah daga cikin zuciya wato za su sa zuciya ta samu sanin Allah a gani mutum wanda ya san Allah za su kuma sa wa zuciya har ila yau san Allah wata ala domin duba da ni'imominsa zai sa kaso so shi ƙa'ida jubilatul qulubu ala hubbi man ahsana ilaiha dukkan wata zuciya Allah ya halicce ta akan san wanda ya kyautata mata wanda zaka ga hatta qulubul hayawanat har zukatan dabbobi hazuka da nauyi wanda ya fi kyautata musu shiga suna son shi yanzu kare duk cizonsa ba cizon mai karan saboda saboda shi ke ba shi nama wanda da ya zo ba shi ba zai iya kai masa hari eh? za a ga zakuna wani yana ta wasa da su kai baka isa kai wasa da su ba ina shi ne shi tun yana karami shi yake kai masa abinci zauna su ya shashafa shi ya yi masa wanka ya goggoge shi ya tashi ya saba da shi amma wani bai isa ya matsa kusa da shi ba kaga dabba ce amma wannan ihsanin ya sa ta taso taso taso shi wannan abin nan akwai wani zalimin sarki ya saba kashe mutane in ya tashi kuma kashe mutane akwai wani zakin sa sai jefa mutum cikin zakin ya galgala shi shi ne shi ubas to akwai wani wazirin sa da ya dade tare da shi dan shekara goma ko fiye da haka suna tare sai ya dan bata masa kawai sai masa hukuncin kisa sai zai je jefa shi cikin wannan gidan zaki wazir ya ce to da Allah shi alfarma ɗaya yake nema a yi masa ya yadda da wannan hukunci kuma adalci aka yi masa amma dai a masa wata alfarma kwaya daya <coughs> ce faɗa an yi maka ce shi dai a bashi kwana goma kawai bayan kwana goma a je a kai shi ce an baka ya je samu mai tsaron zakin nan ya roƙe shi don allah ka ba da dama zan daga kawo zakin nan abinci ya ce ah, a so ba wani abu zo ka riga ka masa mana sauraka kullum ya zo da nama ya nuna zaki nan aje masa ya ci kwana koma zaki ya ga kullum mutumin da yana kawo masa nama lokacin yanke masa hukunci ya yi zartar da hukunci ya aka ce a jefa shi aka jefa shi zaki ya matso yana lallasa shi ya ba ya ga mai kawo masa nama hmm? hmm? a ko ba kawo masa naman ba dai yana tuna da abin da aka yi masa na baya su a gunsu sun kama masa nama sauraka aka je aka gaya wa sarki zakin nan fa bai ci mutumin nan ba kansa ya daure ya ce aje a fito da shi a kashi kawo shi ya ce kai aka yi zaki bai ci abin da bai ci a ya ce na masa na kwana goma bai manta ba kai shekara sama da nau'ina maka yi Ta dabba in za ka kyautata mata sai ta suka. to wannan alkulub jubilat ala hadhihi an gina zukata akan wannan idan anta ahsanta idan anta alkarima malaktahu mutum mai mutum wanda yake mai hankali mai daraja da sanda kake karraba shi to sai ka mallake shi sai ka sa soyayya sa a zuciyarka to mu rika ganin ni'imomin da ubangiji ya mana